mu maganar da muke mu mara mu ai mu san can sai riga ya kare matattu ana magana da su wanda ya zamanto an riga an kare da su ka taba ganin a kile kai jiki ya tsaya yaushe za a zo gwamnatin da aka riga aka kare da ita kuma a zo ana magana wani mer wani mer abin da muke so da Allah shi gwamnatin yana wa Allah ya ɗauki doka wa'annan mutanen ya kare da su ya tsaya musu romiya na ɗaya tukun na biyu a nemi administrator delegate a sa a kowace meri Shi kenan magana ta kare mu ba magana mara mai ba ba magana wa'annan yan siyasa sassan ba wannan magana yan siyasa bis iya sauyawa fasko zuciyar ta kai ta lalace wannan yan siyasa su ne suka tsallama kasar mu cikin mugun matsayi wanda ya zama to kullum muke ga musu magana kullum muke ce musu a gyara su gyarawa kullum muke ce su a suka bayar daidai ba su kakiya yau an waye gari kai yanzu a ganin ka mutumin da ya sa sata mutumin da ya sa lalata kake jin zai zo ya zo ya ce biya duk wannan mutanen ba abin da za a sa su illa ba samu na huci ba ba abin da za a yi da su kuma abin ya gyaru